Daga nan gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita da da biyu biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalar sai kuma tashar alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. haka kuma kuna iya kawo ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so a ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voa Hausa. hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi na lafiya yau ranar 19 ga watan Fabrairun shekara ta 2019. Suna Nasir Fili Hashin Gumel tare da babaya ko makiyar da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai. yan sanda abun da yake hannunmu shine kuri'ar gwaji irin da ce wasu aka samu wasu matasa tare da ita yanzu haka da aka same su da waɗannan za a je yanzu haka bincike ake akan su da zara an kammala bincike za mu gane su wane ne su to sai a mana afuwa yanzu dai ga kanin labarai jihohi goma sha shida na amurka sun kai karin gwamnatin trump a kotu game da ayyana dokar ta ɓaci saboda ya samu kuɗi da zai gina katanga akan iyakar ƙasar majalisar ɗinkin duniya kuma ta ce rikice-rikicen cikin gida a najeriya sun yi sanadiyar kusan mutane miliyan biyu sun rasa masu gudansu wanda kashi 60 a ciki ƙananan yara ne firaministan pakistan imran khan ya yi kashedi a yau talata cewa kasarsa za ta gaggauta mayar da martani ga duk wani harin soji da inda za ta kawo mata to kanin labaran kenan aka ji yayin da ya rage kasa da mako guda a yi babban zaɓe a najeriya ko me ke faruwa yanzu haka a babban birnin tarayya abuja 'yan sanda abun da yake hannunmu shine kuri'ar gwaji irin da ce wasu aka samu wasu matasa tare da ita yanzu haka da aka same su da waɗannan to idan muka leƙa jihar plateau kuma za mu ji cewa To haka kuma za mu ji hukumomin tsaro a jamhuriyar Nijar sun umarci jami'an tsaro su dakatar da amfani da wayoyin hannu daga dukkan wata na'urar ɗarar hoto a fagen fama. Sai kuma shirin noma tushen arziki da Mustapha Nasir ba tsare zai kawo mana a wannan la'asariya sai kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. In ba fulatan ya riba kan zai abu to abun ba ba shi. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma kiri. jihohi goma sha shida na amurka sun kai karan gwamnatin trump kotu game da ayyana dokar ta ɓaci saboda ya samu kuɗin da zai gina katanga a kan iyakar ƙasar manyan lauyoyin jihohin ƙarƙashin jagorancin babban lauyan jihar california sun shigar da ƙara a jiya litinin zuwa wata kotu da ke gundumar arewacin california karar da suka yi na cewa ayyana dokar ta ɓaci da shugaban ƙasar ya yi ya saba wa dokoki da kuma kundin mulkin tsarin ƙasar. haka kuma zai cutar da jihohin da mazauna cikinsa wato idan aka ɗauki kudade daga fannonin yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ayyukan gine-ginen sojoji da ma wasu ayyukan hukumomin tsaro domin yin wannan aikin kararrakin sun yi kira ga kotu ta hana gwamnatin trump kwata-kwata akan aniyarta na karkatar da kudaden asusun zuwa ginin bango da take niyyar yi kuma a hana ta gina bangon ba tare da majalisun tarayyar ƙasar sun ba da kuɗi ba. a halin yanzu kuma a cikin wani jawabi da shugaban amurkan trump ya yi da zuma matsin lamba ga sojojin venezuela ya ce dole a kawo ƙarshen aƙidar gurguzu a ƙasar yana mai cewa amurka tana buƙatar a shirya miƙa mulki cikin lumana da yake jawabi a miami trump ya yi kira ga sojojin venezuela a kan kada su ɗauki umarni daga shugaban ƙasar ta venezuela na yanzu nicolas maduro maimakon haka su amince da ta yin afuwa da ɗan takarar shugaban ƙasa na 'yan adawa juan guado ya yi musu wanda yanzu amurka da wasu ƙasashe hamsin suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasar venezuela fadar white house ta faɗa kafin trump ya yi wannan jawabi ga amurka wa venezuela cewa amurka ta san inda jami'an sojojin ƙasar da iyalansu suke ɓoye su a faɗin duniya trump ya kuma gargaɗi sojojin venezuela kada su bari a shiga wato su ba da dama a shigar da kayan taimako da ake kawowa da kasashen waje domin taimakawa mutanen ƙasar. majalisar ɗinkin duniya ta ce rikice-rikice cikin gida a najeriya sun yi sanadiyar kusan mutane miliyan biyu sun rasa matsugudansu kuma kashi 60 cikin 100 na wato ƙananan yara ne kan haka ne kuma aka fito da wani shiri da ake gudanarwa a babban birnin tarayya abuja wanda ke kokarin karantar da mutane da suka rasa matsugudan nasu ilimin fasaha da ya hada da tsara yaren kwamfuta da kuma na'urar gwajin lafiya ta tafi da gidanka. michael oladimeji wani yaro ne dan shekaru goma sha biyu da haihuwa wanda ya arce daga borno tare da iyayensa a shekaru biyu da suka shuɗe domin kaucewa hare-haren ta'addanci na 'yan boko haram wala yana cikin 'yan najeriya miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da galibinsu ƙananan yara ne suke zaune a sansanoni ba tare da sanin makomar rayuwarsu ba amma oladimeji yana cikin ɗalibai ɗari da wato 'yan shekaru bakwai zuwa goma sha bakwai wadda suka yi nasara shiga karatun tsara yaren kwamfuta da na'urar gwajin lafiya ta tafi da gidanka. At home, I used to play with my daddy's phone, but it's not enough for me to do my coding. to wanda yaro da ya ce tun lokacin wato da suka zo wannan wuri ne suke kokari ko kuma suka ga yadda ake tsara harkokin kwamfuta tun yana ƙasa wato ya ce su sun iya bakin kokarin su suna hada hotuna wadda suke iya bari hotunan su yi magana akan kwamfuta ko kuma wato su rubuta wasu abubuwa da kwamfutan zai iya amfani da shi ya yi magana to ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen wasu na muryar amurka a birnin washington dc Firaministan Pakistan Imran Khan ya yi kashedi a yau talata cewa ƙasarsa za ta gaggauta mayar da martani ga duk wani harin soji da India za ta kawo mata. Khan ya yi wannan kashedi ne a wani jawabin talbijin yayin da yake fama wato ƙasar ke fama da tankiya tsakanin ita da wato makociyanta wanda su duka suke da makaman nukuliya wanda suke zaman doya da manja kasar India biyu bayan wani mummunan harin ƙunar bakin wake wanda aka kai wa sojojin indiya a yankin kashmir da ake takaddama a kai ya ce idan kuna tunanin za ku kai wani hari ne akan pakistan to fa ita pakistan ba za ta yi wata wata ba za ta bayar da martani ne kan ya ce ba mu da zaɓi illa mu mayar da martani ga duk wani irin hari daga indiya. To baba ya kubu makeri ke ne karanta ma labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla jama'a sai a gafarce mu da ɗan tangara da muka samu a farkon shirin. Da farko za mu fara leƙawa babban birnin tarayya Abuja domin jin irin wainar da ake toyawa yayin da ya rage ƙasa da mako guda a babban zaben shugaban ƙasa. na tuntuɓa abokiyar aikin mu alheri grace abdu wadda ke can abuja tana bibiyar abubuwan da suke faruwa inda na fara tambayar ta ko me ke faruwa yanzu haka abuja to gaskiya akwai abubuwa da suke faruwa da dama a abuja kama daga taron jami'an tsaro harkokin tsaro da ake a fada shugaban kasa da hukumar zaɓe da ta kira ta sake kiran taron masu ruwa da tsaki karo na biyu bayan ɓannan da ta yi da kuma yanzu haka inda ba ta kasa ji ba za ta ji kamar hayaniya bayan fage nan muna hmm. yankuta jam'iyyar pdp ne ne inda take yin taron da ta kira taron manema labarai kuma bayan wannan taron za ta yi taron na kusoshin jam'iyyar pdp domin ita ma bayyana matsayarta dangane da daga wannan zaɓe da hukumar zaɓe ta yi ba za ta iya in za ka iya tunawa jiya muna kan kusa jam'iyyar apc mai mulki inda suka kira taron mm. su kuma na ƙasa na gaggawa da mm. suka bayyana rashin gamsuwa da kuma bakin cikin su da wannan mataki da ita hukumar zaɓe ta ɗauka to a nan dai dukan kusoshin jam'iyyar pdp sun yi jawabai kama daga shugabanta shugaban majalisar dattijai wato shi dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp din atiku abubakar duk sun yi jawabai Mm. zan iya ce baka dukansu jawaban su kusan sai ka ce suna magana ne da yawu na farko suna nuna bakin cikin su game da tsage zaben na biyu suna kira ga magoya bayan su kada su yi kasa gwiwa kada su baki su fito ranar asabar domin kada kuri'a na uku suna da cewa kamar yadda hukumar zaɓe ta sake ba da izinin a cigaba da yakin neman zaɓe za su sake zagawa domin suna cika magoya bayan su sake da farkokin farko kin ce akwai taro na masu ruwa da tsaki kan tsaro da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake gudanarwa. Menene ka wannan taron akwai matsalar tsaro ne da za a fuskanta gabanin zaben nan ko kuma me ya faru? Ba za a iya cewa akwai wata matsalar tsaro ba sai dai sarfilu babu ta kaka sani loto loto fada shugaban kasa ta kan kira taro irin haka musamman ma yanzu haka da yake ana gabantar zaɓe hmm. ba zai rasa nasaba da wannan zaɓe ba da ƙoƙarin ganin cewa an ɗauki dukkan matakan tsaro don ganin cewa an gudanar da wannan zaɓe lami lafiya. haka to kamar hukuma inec kuma za ta ƙara gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki don akan wannan ɗage zaben da ta yi shin har yanzu tana mutane bayanin dalilin da sa ta ɗage ne ko kuma akwai wasu sabbin bayanai da aka samu ne ake tattaunawa a kai. ka san ko bayan da ita hukumar zaben nan ta yi kira taron ta da farko dai bayan ta sanar da rage wannan zaɓe. Mm. Ta yi bayanai waɗansu sun gamsu waɗansu kuma suna ganin kamar akwai alamar tambaya a bayanan da ita hukumar zaben ta yi ba ta yi ma sun nuna rashin gamsuwa abin da ya zama fitacce a dukkan bayanan da mutane suka yi a wurin shine ba lallai ne suna adawa da tsage zaben nan da aka yi ba idan akwai dalilai raren dalilan da ya kamata a ɗage zaben sai dai kurairen lokacin da hukumar zaben ta sanar da ake wannan zaɓe shi ne ya ɗaure wa mutane da dama kai banda haka kuma lokacin da hukumar zaɓe ta sanar da ɗage wannan zaben ta kuma sanar da cewa na farko yana karɓar katin nan da ta yi yana nan daram na biyu dokar hana yakin neman zaɓe ita ma tana nan da ran. To Grace mun gode kwarai da gaske sai a ci gaba da sa ido kan abubuwan da suke faruwa. Wato mun gode. To madalla. To madalla to idan muka je jihar Filato kuma hukumar zaɓe ta INEC ta bayar da tabbacin gudanar da zaɓe a karamar hukumar Kwamfan inda gobara ta kone wani ofishin hukumar zaɓen. Zainab Babaji na ɗauki da cikakken bayani. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a nan jihar Filato ta ba da tabbacin gudanar da zaɓe a ƙaramar hukumar Kwamfan, inda aka samu gobara da ta lashe wasu kayayyakin aikinta ciki har da katunan zaɓe kusan dubu shida. A ranar goma ga wannan wata na Fabrairu ne dai gobara ta lashe ofishin hukumar zaɓe na ƙaramar hukumar kwamfan a nan jihar Filato. Gobarar ta cinye katin zaɓe dubu biyar da da da ɗari tara bakwai na waɗanda ba su karɓa ba. Gobarar ta kuma lashe akwatunan jefa kuri'a 297 da janareta 14 da sauran muhimman kayayyakin hukumar zaben. Kan haka na tambayi kwamishinan hukumar zaɓe na jihar Plateau Malam Hussaini Halilu Fai. kowane mataki suka ɗauka don ganin asarar da aka yi bai shafi masu kaɗa kuri'a ba? Ai tun nan mun riga mun tabbatar ma mutane musamman su wadda suke wannan karamin hukuma na kwamfan din domin mun je mun yi mitin da su abin da na faruwa gari ya waye ni da kaina na tafi mun yi taro da ake cewa na ruwa da tsaki a da masu masu lura da irin eh, wannan zaɓe din masu sa ido na ƙasa har na ƙasashen waje duk mun riga mun yi mitin domin duk wa'annan kayayyaki wadda suka kone a wannan gobaran an riga an mayar da su taimakon allah ma su smart carry eh, reader din nan duba riga amma an ba wannan local government din ba akwai labarin cewa wato katin zaɓe na kusan mutane dubu biyar sun kone a nan gurin su fa za su iya gudanar da zaben kenan duk wadda ya zo mun sa kowa ya rubuta rajista na sunan shi wadda inda ya tabbatar katin shi na nan a wurin bai riga ya ansa ba kuma mun eh, rajista din nan mun riga mun tura. Kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Plateau kenan Malam Hussaini Halilu Fai. Mataimakin sakataren majalisar mashawarta kan harkokin jami'i reshen jihar Plateau Sebastian Pioklam shawara ya ba masu kada kuri'a da su kai rahoton duk wani abin da suka gani ba daidai ba maimakon daukan doka a hannunsu. Idan mutum ya ga abin da bai daidai ba kare je cewa zai daga rikici akwai mutanen INEC wayanda su ne ya kamata ka gaya musu kuma za ka gaya musu cewa wannan abin bai daidai ba in sun haɗa baki sai ka ɗauki sunan shi ka zo ka bayar. Mu dai muna kiran su dai duk ko mutum ya ga me kare daga hankali ba ya rubuta shi ko Salisu Idris mai kilishi Bokos shawara ya ba jama'a da su bi cancanta wajen zaben shugabannai. Mu 'yan Najeriya ne ba mu da wani ƙasan da ya fi Najeriya. Mutum ya zauna ya auna domin yau in daɗi ne mu ne za mu ji daɗin nan da ko shekara hudu. In wahala ne ya zo dukanmu ne ba wai wane ɗan jam'iyya kaza ko wane ɗan jam'iyya kaza ba. Wane ne ya dawo kusa da talaka ya san damuwan talaka. 'Yancinmu kenan wannan shine kuri'ar da zamu yi. A ranar Asabar 23 ga wannan wata na Fabrairu ake sa ran gudanar da zaben shugaban kasa da 'yan majalisun tarayya a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla a gaida Zainab Babaji. To idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar kuma hukumomin tsaro ne suka umarci jami'an tsaro da su dakatar da amfani da wayoyin hannu da dukkan wata na'urar na ɗau hoto a fagen fama da nufin kawo ƙarshen ɗabi'ar fallasa hotuna ba da bayanan sirrin tsaro a shafukan sada zumunta. Wakilin murya Amurka a mai muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. A takardar da ya aike wa kwamandojin kula da sha'anin tsaro, babban kwamandan rundunar mayakan Nijar Ahmed Mohamed ya sanar da su cewa daga yanzu haramun ne jami'an tsaro su yi amfani da wayar salula ko na'urar ɗaukan hoto ko ta bidiyo a yayin da suke fagen daga bayan lura da yadda wasu jami'an tsaro ke fallasa abubuwan da ba su dace ba a shafukan sada zumunta a wannan lokacin da ƙasar Nijar ke neman bakin zaren matsalar ta'addanci da yake bayyana ra'ayinsa akan wannan mataki shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta kadar dan son allah na cewa daidai ne matakin da an ka ɗauka haraka ce ta rayuwa su da kansu wannan abin yana kawo musu hatsari da yawa in ya zamanto kana ba da rahoto kana dibin ka ba wani wani shi ko shi ba wancan har rahoton ya kai inda an ka san matsayin da kuke ciki can wurin hidin dagat to shi wancan maki sai shi ɗauki matakin nan da tunda da ya ya gane inda kuke kuma ya gane wani makamai na gare ku kenan shi na iya shi ɗauki makamman da sun lumka wannan karhi kuma su shi biyu wata hanya wadda ba ku da labari. Bayanai sun yi nuni da cewa amfani da wayar salula akan aiki na daga cikin dalilan da ke haifar da rashin samun cikakkiyar nutsuwa a wajen jami'an tsaro. Sabili kenan wani tsohon sojan da na tuntuɓa Caporal Ali Yakuba da aka fi sani da suna Dublo ke ganin dacewar wannan matakin haramci. su jawon kuna tayya da dare ba kamar tuna ke shiga rija kasa saboda wutan nan da an ga wutan nan ga ma bala'i ne wutan nan nesa take zuwa balle na salula mu a zamanin mu bai wa mani ma sam sam sam sam sam a kawo ma batun salula har wani facebook shine yake kawo mana wanga tashi hankali duka soji yanke soji a daina aiki da salula kana gadi a je abunka gida in ka sabka ka dauki salula kai abin da kaga dama amma gaskiya hisbi la bishi gadi ka kai yaki da salula ka sai da ranka ka sai da ran abokanka daukan matakan yi wa umarnin na hafsan hafsoshin kasa biyayya da ma maganar dorewar wannan tsari ya zama wajibi ga mahukuntan Nijar ganin an yi nasara a yakin da kasar ta kaddamar da kungiyoyin ta'addancin da suka addabi yankin Sahel ya kamata gwamnati ta bi sau da kafa kuma harshen harsoshi wanda ya hido wannan eh, shugaban sojoji mun ba shi karihin gwiwa shi bi sau da kafa wannan abubuwan kuma sozawan ya kamata kuma su bi wannan umarni tunda umarni na na lahiyar su kansu da kansu umarni na wanda zai ba su dama su yaki na sunkuru cikin asiri ba cikin dan majamaja ya gane abin da ake ciki ba wallafa hotunan da ke da nasaba da ayyukan tsaro a kafar facebook ko rarraba wasu bayanan sirrin soja ta hanyar whatsapp wani abu ne da ke kokarin samun gindin zama a nan Nijar kamar yadda a makon jiya aka yi ta yada abubuwan da suka shafi fadan da aka kafsa a tsakanin sojan wannan kasa da 'yan ta'addan Boko Haram a garin Shatimarin yankin Difa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Sani ka je fagen daga. To madalla a gaida Sulaimu na Barma har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe goma da minti goma sha tara na safe agogon Washington ga shirinmu na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a yau shirin zai leƙa jihar Jigawa ne domin jin irin amfanin da ƙananan ƙungiyoyin manoma mata suka samu daga gwamnatin jihar Jigawan. Sannan a harkar noma an ba wa ƙungiyoyin matan wannan bashin da an kuburwa suka kawo. Wasu matan sun ci gajiyar wannan. Sannan daga bisani mu ji ci gaban da aka samu wajen bunƙasa aikin noman a Najeriya baki ɗaya. To abin da ke faruwa shine yawanci idan an ce noma noma kowa yakan ba da hankali ne akan shinkafa masara da shauransu. Alhali kuma shi kan shi kifi mun yi shi ne saboda su mata da yara. A yi saurare lafiya. To madalla bari mu ɗauko shirin daga can jihar Jigawa domin jin irin amfanin da ƙananan manoma mata suka samu a ƙarƙashin wani shirin bunƙasa noma da gwamnatin jihar Jigawan ta bullo da shi. Hajiya Hadiza Giwa na ɗaya daga cikin manoma mata a jihar ta Jigawa. To an ci gajiyar a kan na farko awakan nan da aka rika bawa mata kuma suka yi midowa ake bawa wasu babban alheri ne ga mata da matasa gabaki daya saboda matan da suke da yara matasa a cikin gidajensu to waɗannan matasan ma sun ci gajiyar wannan amfanin na ƙananan dabbobi musamman ma awakai da aka rika bawa mata sannan a harkar noma an ba wa ƙungiyoyin matanmu an ba su wannan bashin da an kuburowa suka kawo an ba su wasu matan sun ci gajiyar wannan amma a gaskiya za mu yi kira ga gwamnati da a ƙara himma a kan shigowa da sauran matan ciki saboda matanmu musamman ma matanmu waɗanda suke cikin ƙauyuka manoma ne tunda manoma ne inda suke yin kiwo suke yin noman kifi suke yin eh, suke sassarrafa kayayyakin noma to wannan kamar yadda gwamnati ta shigo da an koborowa kuma ta shigo da eh, wata hanya wata dabara ta yadda matan nan za su sarrafa kayayyakinsu kuma har a fita waje da su da wannan kayan amfanin gona to babban al'amari ne sosai kuma muna bukatan gwamnati ta ci gaba da wannan shi yasa yanzu suwafan ƙungiyarmu ta ƙananan mata manoma muna tare da gwamnati ɗari bisa ɗari kuma za mu ci gaba da amfani da wannan damar da allah ibamu mu ci gaba da bunƙasa sana'o'inmu musamman ma ta farkin noma a cikin kayayyakin da ake fitarwa akwai riɗi saboda akwai matanmu waɗanda suka yi noman riɗi aka kuma yi fakejin ɗin shi aka ƙara ingancinsa aka tura waje to yanzu bari mu je birnin tarayyar najeriya abuja inda Hassan Maina Kaina ya zanta da shugaban shirin bunƙasa aikin noma na gwamnatin Najeriya Muhammadu Mustapha Ladan a kan ci gaban da aka samu ta fannin bunƙasa aikin noma musamman na kifi. To abin da ke faruwa shine yawanci idan an ce noma noma kowa yakan ba da hankali ne akan shinkafa masara da shauransu. Alhali kuma shi kan shi kifi mun yi shi ne saboda su mata da yara. Dalili shine mata su suna zaune gida ne. ba duka matanmu ne nan suke zuwa gona ba to sai muka yi tunanin kan cewa noman kifi shine abin da ya fi sauki a gare su shi wannan noman kifi da muka tsara ba wai mace za ta fito ta je gona ba ne a'a wannan tsarin da muka kawo shi shine su mata za a sama musu gona guda wato a cluster za ka iya samun kungiya kamar mata 500 ko 200 a gona guda akwai irin nan gonaki a cikin kasar nan ta kota ina kowane jiha ka je ka samu da ka samu saboda dawa sun fara amma saboda rashin kuɗi sun gagara to irin wayannan gonaki ne muke karba muke kawo wayannan mata din daga kowane mazaɓa muka ɗauko su tsarin da gwamnati ke so shine ana so kuɗi ya shiga hannun mutane to sai muka ɗauko kan cewa a kowane mazaɓa za mu ɗauki mutum ɗari biyar mata yara kuma ɗari da ashirin akalla ana ganin mata da yara abin da samu a kowane jiha kenan a kowane jiha amma mun fara da nan najeriya ne mm. duk jihohin da ke arewacin kasar nan guda goma sha ɗaya yanzu duk an tura musu takarda akwai abuja nan akwai nasarawa akwai kogi akwai niger akwai ah, kano akwai ah, jigawa mm. akwai kaduna akwai katsina eh amma abin da nake son sani yanzu mai an fara aiwatar da wannan shiri mun fara shi a nan abuja abuja mun fara shi kuma muna da kungiyoyi sannan nasarawa state mun fara a wancan shekara amma yanzu ne za a ɗauke shi da karfi yanzu misali ni da nake nan abuja idan na ce misali ina son na ga inda ake aiwatar da wani shirin za kai ni wurin zan iya kai ka muna da gonaki guda kusan goma sha mafi karamin gona shine wanda yake da ramuka ashirin akwai mai rami ɗari da akwai mai rami hamsin akwai mai rami sittin akwai mai rami saba'in duk wannan mun kawo su ne guri guda saboda mu yi kifin guri guda kuma abu zare su ne ainihin wato technical partner namu wato jami'ar amadu bello jami'ar amadu bello da zaria mun tura musu takarda kuma sun amince kuma yanzu za mu ci gaba da zama da su don mu san yawan mataki za a yi don ci gaba da wannan aiki din eh, kafin ka ci gaba din misali yanzu inda kuke da dinnan kifayen a tuni an fara kiwon su kuma sun fara aihuwa hakika mun yi har mun fara sai da wasu yanzu kuma za mu sake sa na sabon zubi to jama'a yau ma dai abinda lokaci ya ba bamu kenan sai wani mako idan allah ya kai mu za mu dora a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da madina dauda da hassan maina kaina da suka ba da gudunmuwa a shirin da kuma Julie Gresham mai hada sauti. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To madalla a gaishe ka yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sufiyanu Gomel zangon daura inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Daukacin zarge-zargen da ake wa shugaban hukumar zaben Najeriya a kafafen sadarwar zamani cewa sun haɗa kai ne da jam'iyyar PDP wajen ɗage zaɓe wannan maganar abin dubawa ce matuƙa. sai kuma sakonmu na gaba daga aminu adamu malam madori a jihar jigawa shi kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku bani dama na yi kira ga 'yan uwana matasa da mu guji ta da rikici ko fitina a wajen zaɓe ka yi ra'ayinka na yi nawa daga ƙarshe nake addu'ar allah ya sa wannan zaɓe ya gudana cikin lumana da kwanciyar hankali kuma mu samu shugabanni na gari masu gaskiya da riƙon amana Ga kuma sako daga Baffa Haruna Bajoga garkuwan kungiyar muryar talaka. Shi kuma ya ce, Muna fatan kalamin da shugaba Buhari ya yi a kan cewa duk wanda jami'an tsaro suka kama yana satar akwatin zaɓe su hukunta shi zai sa masu aniyar hakan su shiga taitayin su wajen sanin cewa kowa rai ya yi daɗi bai kai ga mai shi ba Ga kuma sako daga Gali Surajo Paki. Shi kuma ya ce asalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku bani dama in jajanta wa sojojin Najeriya bisa harin da kungiyar Boko Haram ta kai a garin Buniyadi na jihar Yobe. To Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Sauran kuma Allah ya basu lafiya. A ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen Boko Haram a nigeria da ma nahiyar mu ta Afirka baki ɗaya. sakonmu na karshe kuma ya fito ne daga mustapha alkali koko a jihar kebbi a nigeria shi kuma ya ce gaskiya bai kamata wai don an ɗage ranar zaɓe ya sa mutum ya fasa kada kuri'ar shi ya kamata kowa ya fito ya zaɓi shugaba na kirki wanda ya cancanta allah ya sa wannan shine mafi zama alheri ga ƙasar nan namu to amin amin madalla a ci gaba da turo mana saƙonni. To madalla mun gode da wanda suka samu damar aiko mana sakonni sai a cigaba da aiko mu kuma za mu ci da kawo muku to kafin mu sallama ga baba da mana da takaitattun labaran duniya. adadin 'yan neman takarar shugaban kasa a kan wato jam'iyyar democrat sun wato da za su fafata da shugaban amurka donald trump a zaben shekarar 2020 ya karu a yau talata bayan da sanata wato bani sanders ya sanar da sha'awarsa sanders ya yi kokarin samun zama ɗan takarar democrat a zaben shekarar 2016 amma sai ya sha kai a hannun tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton dan shekaru 77 da haihuwa sanders ya samu goyon baya ne saboda alkawari da ya yi na zai bada karatun jama'a a kyauta kuma gwamnatinsa za ta faɗaɗa shirin kiwon lafiyar ga amurkawa to masu raro an maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za ku iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin baba kuma kirdi na gabatar da shirin da kuma daniel brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr chang nisar fil hashin kuma ke cewa sai aka ci sauraron mu yanzu za mu kama shirin yau da gobe shirin matasa